أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci a juma'a daren asabar 25 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1448 wanda daidai da goma ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima da angwari mijari kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alƙur'ani na kowane mako a cikin wannan masallaci inda makon da ya shuɗe muka cike ƙarshen suratun rahman surata hamsin da biyar a jerin gwanin surorin alkur'ani a jerin gwanin tafsirinmu na mako wannan shine majalisi na ɗari biyu da biyar za mu tashi a sabuwar sura suratul waƙi'a inda Allah maɗaukaki yake cewa بالله من الشيطان الرجيم ita ce sura ta hamsin da shida a jerin gwanon surorin alkur'ani wannan sura malamai na tafsiri da ƙur'ani da ulumin ƙur'an suka ce wannan sura sura ce makiya idan an ce sura makiya ana nufin surar da aka saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita kafin ya yi hijira zuwa Madina wasu daga cikin malamai kamar yadda imamu al-qurtubi ya ambata a cikin Aljami'u li quran nasa ya ce imamu al-kalbi Allah ya ji kansa da rahama ya ce suratun makiyatun wannan sura sura ce makiya illa arba'u ayatin yace banda ayoyi guda hudu a cikinta sune wanda ba makiya ba minha ayatan daga ciki akwai ayoyin nan guda biyu afa bi hadha alhadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wa'annan ayoyi yace nazalata fi safarin ila makkata wa'annan ayoyi sun sauka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana tafiya ne daga Madina zai je Makka da kuma faɗin Allah maɗaukaki da ya ce, tun. من الأولين وثلة من الآخرين يتي نزلتا في سفره إلى المدينة سنسوكا لوكتن من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم زي تفو مدينة إمام مسروق daga cikin tabi'ai yace man arada an ya'lama naba al-awwalin na akhirin duk wanda yake so ya san tarihin mutanen farko da mutanen ƙarshe wa naba'u ahlil janna da kuma labarin 'yan aljanna wa naba'u ahlin nar da labarin 'yan wuta wa naba'u ahlid duniya da labarin mutanen da ke rayuwa cikin duniya ni da kai kenan wa naba'u ahlul akhirah da kuma labarin waɗanda suke rayuwa a kabari wanda sun tafi lahira bal yaqra suratul waqi'a wannan mutumin ya karanta wannan sura suratul waqi'a zai samu wa'annan labaran a cikin karanta takaffinsa abdullahi ɗan abbas da imamu qatada bin da'ama as-saddusi kamar yadda imamu ibnu kathir ya ambata yace wannan sura suratul waqi'a nazalat bil madina wato duka surar an saukar da ita a makka banda wannan ayar ita ce aka saukar a madina wata aya wata ja'aluna rizqakum annakum tukaddibun aya ta 82 kenan da aya ta 81 da 82 an saukar da su a garin madina amma imamu hassan al-basri da ikrama da jabir da afa suka ce suran rankatakaf ɗinta a makka aka saukar da ita babu wata aya da aka saukar da ita a madina ƙur'ani saukar da ƙur'ani yana da tsari guda biyu a wajen malaman ulumul ƙur'an suka ce linuzulil ƙur'an sababan saukar alƙur'ani yana da dalilai guda biyu ibtida'iyun wa sababiyun haka kurun sai Allah ya saukar da aya ko ya saukar da sura sukutun guda wannan akwai shi a cikin alkur'ani sai suka ce wa huwa akthar fil qur'an wannan su ne suka fi yawa a cikin qur'ani haka kurun ba abin da zai faru Allah ya saukar da aya shi ya fi yawa akan sababan bi ma'ana akwai dalilin da wani abu ya faru sai a saukar da aya shi kuma a cikin alkur'ani ɗan kaɗan ne amma haka kurin Allah ya saukar ba tare da wani abu ba su suka fi yawa a cikin alkur'ani to wannan sura tana daga cikin wanda malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri suke ce mata saukanta ibtida'iyun la sababiyun saukan wannan sura haka kurin ne Allah ya saukar da ita ba tare da wani abu ne ya faru Allah ya saukar da ita daga cikin falalan wannan sura malam yake cewa imamu Ibn kathir qala abu ishaq abu ishaq ya ce an ikrama an ibnu abbas radiyallahu anhuma daga ikrama tabi'i daga cikin tabi'ai talibi daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbasin shi kuma daga turjumanin ƙur'an abdullahi bin abbasin ƙala ya ce ƙala abubakirin idina abubakar ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah shifta ka yi furfura ya ma'aikin allah qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat yace abinda yasa nayi furfura suratu hud tana daga cikin ayo surar da ababen da ta kunsa a ciki ya mun tasiri har ya tsufar da ni walwaƙi'a da kuma suratul waƙi'a wannan surar da muke kanta kenan saboda ta yi magana akan kiyama ta yi magana akan falala da Allah ya yi wa ɗan adam Allah har yake mana gori a ciki Allah ya yi magana a kan mutuwa da yadda mala'iku ke zare ran mutum a lokacin da zai rasu zai bar duniya Allah ya yi magana a kan falala ya yi kuma tsokaci ga ɗan adam wai mutum baya dubi zuwa ga abin da yake fitarwa na mani a jikinsa a matumnun, wai ba ku duba abin da kuke fitarwa ba na mani a antum takhluqunahu am Amna al-khaliqun shin ku kuke halatta wannan maniyin ya zama da ko ko mu ne ke yi Allah ya dinga irin wa'annan misalan da tambayoyi kuma yayi magana a kan mutanen farko adadin mutanen da za su shiga aljanna da kuma mutanen da za su shiga aljanna a ƙarshe mu kenan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma wal mursalati da suratul mursalat da amma duk wa'annan surorin suna magana ne akan tashin alkiyama kaga kuwa wanda ya san labarin tashin alkiyama in akwai imani a zuciyarsa za ta girgiza shi saboda irin firgitarwa da Allah yake yi wa bayansa don su gyara ɗabi'unsu su sami yardan Allah wa idha shamsu kuwirat da kuma rana da Allah yake cewa idan rana ta faɗo ta tsage ta faɗo kenan babu ita kaga duniyar ta ƙare kenan kasuwar duniya ta ƙare wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito ta ya rawaito sa a cikin jami'insa sai dai hadisin yana da rauni ta wannan ɓangaren sannan imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa daga jabir ɗan samura wala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli salawati ka na'win min salati kuma lati tusallun yau jabir ɗan samura Allah ya ƙara yadda a gare sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin salloli kamar irin sallolin da kuke yi yau walakinahu kana yukhaffifu sai dai shi manzon Allah yana taƙaita sallah kana salatuhu akhaffu min salatikum ya fi taƙaita sallah fiye da ku dinnan wa kana yaqra'u fil fajr al waqi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yawa yana karanta suratul waqi'a a sallan asabahi suratul waqi'a ko ta dauki aya 90 da shida ko da bakwai mazala yana karanta ta a sallan asubahi wannan hadithi imamu ahmad ya rawaito ta ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujallaji na biyar shafi na ɗari da hudu sa'annan akwai wani hadisi wanda mutane su shi suka fi sani a falalan wannan sura Shi ne hadisin abdullahi dan mas'udin lokacin da ya zo gargaran mutuwa wanda sai da na usman ya zo ziyara a gare sa sai dai hadisin bai inganta ba amma galiban shine mutane suke karantawa Abdullahi dan Mas'udin yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a suratul waqi'a duk wanda ya karanta suratul waqi'a kullu lailatin duk dare lam tusibhu faqatun abada cewa talauci ba za ta taba shafansa ba har abada wannan hadisi mutane dewa sun santa shi za ka ga kullum mutane musamman bayan asuba za ka ga mutum ya dauka idza waqa'atil waqi'a ko to sai dai hadisin bai inganta ba imam nasiruddin albani ya ambaci hadisin a cikin da'iful jami' hadisi namba ta biyar. da ɗari bakwai da saba'in da uku haka kuma ya zo da hadisin a cikin za'ifin targhibu wa tarhib na imamul munziri hadisi nan ba ta ɗari tara da saba'in da bakwai wanda ke tabbatar da cewa hadisin nan bai inganta ba to me ake nufi da waƙi'a kalman alwaƙi'a suna ce daga cikin sunayen alkiyama mai afkuwa saboda ita tashin alkiyama ana zuwa ne baghtatan kamar yadda Allah ce la ta'tikum illa baghta ba ta zuwa sai dai ta muku bazata kawai sai dai ku ji ku kwatsam a cikin alkiyama kamar yadda Allah ce fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tamtikun na rantse da ubangijin sammai da ƙasai ƙiyama gaskiya ne kamar yadda kuke magana ba kwatanta ma aka ƙiyamar za ta zo muku za ta yi muku ba zata imamu ibn kafir yake cewa alwaƙi'atu kalman alwaƙi'a min asma'i yawmin ƙiyama yana daga cikin sunayen ranar tashin alƙiyama summiyat bi zalika an kira wannan surar da wannan suna lituhaqqiqa kauniha wa wujudiha dan ta tabbatar da kasantuwar kiyamar da samuwarta kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukaki yace fa yawma idin waqa'atil waqi'a a wannan ranan ne afkuwa ta shine tashin alkiyama shine sa Allah subhanahu wata'ala sai ya zo da basmala tunda basmala fasila ce rabewa ne tsakanin sura da sura kai mun gama cike suratun rahman to yanzu ga sabuwar sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama wanda yake sada rahamar da bayinsa mu'minai a duniya da kuma lahira sa'an nan ne rahama yalwatacciya ga bayinsa rahim mai tausayawa bayinsa wanda yake sada rahamarsa gare su mu'uminai a lahira kadai sai yake iza waqa'atil waqi'a kamar an mai tambaya ne yaushe ne tashin alkiyama kamar yadda Allah yake cewa ka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayanka dangane da kiyama yaushe za ta faru shine sai Allah ce kamar amsar kenan idza waqa'atil waqi'a idan ne afkuwa ta abku laisa li waqa'atiha kadhiba abku wadda fa ba ƙarya bane bi ma'ana faruwan kiyama ba ƙarya bane tabbas za ta zo kamar yadda Allah yake cewa istajibu li rabbikum ya ku mutane ku amsa wa ubangijinku min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yini ya zo muku la maradda lahu min Allah babu wanda ya isa ya maida wannan yinin daga wurin Allah ya ce ba zai faru ba ne kaga tamkar ranar tashin alkiyama Allah yake gaya mana yace sa'ala sa'ilun azabin waqi' mai tambaya yana tambaya dangane da azaba mai afkuwa ya lati lil kafirina laisa lahu dafi' azabar Allah da kafiri babu wanda isa tun kuɗe ta ma'ana azabar da Allah ya ajiye a ranar tashin alkiyama da kafirai babu wani makhluki da isa tun kuɗe wannan azabar shi sa sai Allah ce min zil ma'arij wannan azabar tana zuwa ne daga Allah ma'abuci ɗaukaka wanda ake tafiya sama zuwa gare sa sai ƙara tabbatar maka cewa Allah na ina sama Allah ba kasa yake ba shi sa Allah ce wa yauma yaqulu kun fayakun ranan da Allah zai ce kasance sai ya kasance qauluhul haq, maganar Allah gaskiya ne akan cewa kiyaman nan ba za ta afku walahul mulku mulki a wannan ranan nasa ne yau mai fi ranan da za a yi busa a ƙaho mala'ika israfil a lokacin da zai yi busa a ƙaho Allah zai ba shi doka tun da Allah ya halice shi akwai wannan ƙahon bakinsa yana jiran umarni ne daga Allah sai ranar da Allah ya ce ya busa shine yana busawa komai a duniya zai mutu kowa zai mutu wa nufika kafin suri fa sa'iqa samawati wa man fi illa man sha Allah sun nufika fihi ukhra idha hum qiyamun za a yi busa a kaho Allah zai yi umarni ga mala'ika Israfil yana rike da kahon tunda Allah halice shi yana jiran doka ne kawai daga Allah Allah ce fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard wa'anda ke sammai da wa'anda ke ƙasa duk za su mutu illa man sha Allah banda wanda Allah ya ga dama thumma nufiqa fihi ukhra sai ayi busa a kahon karo na daban idahum qiyamun yanzurun sai ga munan ni da kai ni da mu dukan munan sai gashi muna ganin kiyama kawai kowa zai ga yana fitowa ne daga kabarinsa mumine su ce haza ma adana rahmanu wa sadaqal mursalun mumine su ce eh gaskiya ne wannan ranan wannan yinin shine rana ko yinin da Allah mai rahama yayi mana alkawali za mu tadda ai mana hisabi kuma manzanni sun faɗa gaskiya to ga ranar mun ganta kasan wani a yau in an ce mai kiyama kawai a sunan musulmi yake a zuciyarsa akwai ƙaiƙayi yana ganin kamar ba zai yiwu ba saboda rauni na imaninsa yana ganin fa kiyaman nan fa kamar shaɗi faɗi ne mutuwar saboda ne ga ta nan ana gani bayan da za a iya karyata ta amma kiyamar za ka ga yana da wani ɗan ƙaiƙayi a zuciyarsa baya zaton akwai kiyamar yana ganin kawai in an mutu shi kenan kowa ya ci bilis to kaga idan ma mutum na da irin wannan kaikayin a zuciyarsa to ya yi gaggawa ya tuba tsakaninsa da Allah don idan ya mutu ya kaɗe a gaban Allah don zai samu matsala tsakaninsa da ubangijinsa Allah ka shirye da mu shi sa sai Allah ya ce alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi da ɓoye. soye da kuma fili wa huwa hakimul khabir Allah shine mai hikima mai kuma bada labari ga bayansa Allah subhanahu wata'ala yace laita li waqa'atiha yace kadiba kuwan fa kiyama ba ƙarya bane kazibatun dinnan da ce shine Muhammad bin Ka'b al-Qurazi ɗaya daga cikin malaman Imam Malik ya ce labudda an takuna wannan kiyamar ba fa wasa ba ne wallafi sai ta faru babu makawa sai ta abdu ma'ana kiyamar nan fa sai an ganta imamu qatada bin da'ama as-saddusi yace laysa fiha wannan kiyamar babu wani abu a cikinta wanda za ka iya cewa an yi togaciya a cikinta wala irtidad wala ruj'a ba a mai da ita wannan abin tabbas da ya faru haka imamu ibnu jarir ne tabari ya nakalto wannan magana a cikin tafsirinsa mujallaji na 23 shafi na 89 imamu ibnu Jaririn Tsabari har ila yau ya ce wal batu. مصدر كالعاقبة والعافية yace kalman kaziba mazari ne kamar aqiba karshe afiya wato lafiya haka ya ambace shi a cikin tafsirinsa ga wannan aya Allah yana so ya nuna mana cewa fa kiyaman nan fa ba ƙarya bane tabbas sai ya sai ya afku sai ya ce batun rafi'a batun wasu mutane za a kaskantar da su rafi'a wasu kuma za a ɗaukaka su to wannan kalman batun rafi'a tana ɗaukan ma'ana guda biyu shekul islam ibn taimiyya al-harrani al rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi a cikin muqaddimatu fi nasa ya ce in aka zo kan aya za ta dauki ma'ana sama da ɗaya biyu uku ko hudu ko biyar in an zo kan ayar a fito da duka ma'anar saboda duka Allah shi yake nufi ba guda ɗaya ba kuma matukar ma'anar ba su ci karo da juna ba ma'ana ta farko shine ai tukhfadu aqwaman ila asfali ne ilal aljahim wasu mutane za a kaskantar da su zuwa can kasan kasan wutan jahannama manyan mutane ne a duniya mutane ne wanda kowa zai so a ce ya raɗe su saboda manyan mutane ne amma a duniya lahira kaskantattu ne khafi batun rafi'a wasu mutane ɗaukakakku ne a duniya amma a ranar ƙasƙantattu ne shi ne sai ya wa in kanu fi duniya a izza ko da a duniya ɗaukakakku ne manyan mutane ne ana ji da su duk inda ma aka gansu nasu mu'amalar daban ne amma a lahira ƙasƙantattu ne Allah ka kiyashe mu sai ya ce wa turfa'u akharina ila a'la ila an-na'im al na Allah ka samu mutukinsu. Ya yace wasu kuma mutane za a ɗaukaka su zuwa can ƙoli-ƙolin aljanna ni'ima wacce take tutur babu yankewa wa in kanu fi duniya wuba'a'u ko da yake a duniya kaskantattu ne ba a ganin su da wani daraja wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune da sahabbai an taru an kewaye manzo Allah sai wani mutumi ya zo kaskantacce rigansa a yamutse sai manzo Allah ce me za ku ce dangane da wannan sai kowa ya kalle shi ya kalli rigansa sai suka ce to ya ma'aikin Allah irin wannan mutumin in ya zo kofar gida to koran shi za a yi in ma ya zo neman aure a gidan mutum ba wanda zai saurare shi manzala ce haka kuka ce suka ce e sai shiru can sai aka ga wani mutumi babba ya zo cikin kasaita da isa sai ce wannan fa me za ku ce dangane da wannan sai kowa ya kalle shi sai suka ce a ah, irin wannan in ya zo kofar gida za ta ah, me yasa ka tsaya shigo mana in ya nemi aure za a ba su saboda a idan mutane babba ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda kuka ce kenan suka ce eh sai ce wancan na farkon shi kadai inda duniya za ta cika da irin wannan da kuke maganarsa yanzu shi kadai in aka tara duniya cikin wa'annan ya fi su daraja a wurin Allah kaga me yake so ya nuna maka rubba rajulin ash'atha aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu da yawa daga cikin wasu mutane za ka gansu kaskantattu ba su da alama ta girma a tattare da su amma da zai yi rantsuwa ya ce ya Allah na rantsi abu kaza sai ya faru wallahi saboda darajar da yake da shi sai Allah ya tabbatar da wannan rantsuwar da ya barantar da shi saboda yana da alaka mai karfi tsakaninsa da Allah imamu zahabi a cikin siyar a alamin nubala ya kawo kissa na imamu sha'abi imamu sha'abi yake ba da labari kan muhammad bin munkadir malamin imamu malik ya ce akwai shekarar da aka yi fari a garin madina ba ruwa ya ce sai aka yi sallar ruwa wata rana shiru ba labari ya ce na shigo masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin dare a wani waje da na keɓance wa kaina nake zama ya ce na zauna a wurin sai na ga wani mutumi bawa bakin fata ya yi sallah a biyu da idan da sallah raka'a biyu sai na ji ya ce ya rab ya ubangiji inna ahla hazihil bilad qad kaukal yau falam tusqihim lallai mutanen garin nan sun yi tsallar roƙon ruwa yau dinnan ya Allah kuma ka hana su ruwa sai ce aqsamtu billahi an tumfira sama na rantse da Allah sama sai kin yi ruwa yau imamu muhammad bin munkadir ya ce ina gefe ya ce sai na kalle shi sai na ce ha za mu jinun wannan ma'aukaci ne sai bai ta jarra Allah ya yi cewa Allah irin rantse haka ya ce mutumin nan na rufe bakinsa ya ce ce ga walƙiya sai ga ruwan sama sha a take ya ce sai na ga mutumin ya ɗaga kai ya kalli sama ya ce man ana ya Allah ni kuma ɗinnan waye ni ya Allah kaga karamarsa ta bayyana ko kuma matsayinsa a wurin Allah ya bayyana ya ce sai na laɓe sai na bi shi abin da ya sa na laɓe ina so in ga gidansa idan na ga gidan sai in tambaye shi bayan kwana biyu me yake yi wani aiki na alkhairi yake yi har ya samu wannan darajar a wurin Allah don nima in yi koyi in samu wannan kaji maza ba wai ya ce a ah, da Allah ka sana cikin ajiya ba a da ai Allah ba mutum bane ko ka san su wani yana ganin da ce ah, wannan kaza a'a shi ma ya koyi yadda ya samu shiga a wurin Allah ni ma zan iya samun shiga to me yasa ba zan nema a wurin Allah ba wajen na adam zai iya baka yau gobe ya gwasale ka amma Allah ba ya baka yau ya baka anjima ya baka yanzu anjima ya kara ma ya kara ma ya kara ma in ma ka ji roƙon sai ji haushin ka to Allah kada yake yin wannan amma dan adam ba zai yi maka wannan ba yace har na ga gidansa sai na dawo bayan kwana biyu na ji na tambaye sa kaza kaza yace bawan Allah ne daka mun tsawa yace fitan mun daga gida duk baya so a san kowa yake yana fita ya ce sai ya tattara kayan ya bar gidan kada ma a ga a yi tracing ɗinsa a gano bayan kwana biyu ya zo garin a ya zo layin yana tambaya sai aka ce tun ranar nan da ka zo gidan wannan mutumin ya fita ba bai kara dawowa ba ka koran mana shi suka ce ai yana mana manfa muna siya muna sawa a kai saboda mu rage zafin ranar madina amma tun da ka zo ka koran mana shi kaga anan kenan wani mutumi za ka iya ganinsa ba kowa ba ne a idanwa mutane amma babba ne a wurinwa Allah shi babba ne kuma gidansa babban gida ne ko da ƙaramin gida ne a wajen mutane to shi ne Allah maɗaukaki yake cewa batun rabi'a ma'ana ta biyu shi ne batun. ko su mutane ƙasƙantattu ne a idan mutane a duniya ba kowa ba ne su amma ne rafi'atun amma a lahira manya-manyan mutane ne a duniya in ya zo waje ma ba wanda ya san ya zo amma a lahira babba ne a wurin Allah kuma kowa sai ya san wani babban mutum ne a wurin Allah to da ka zama babba a duniya karami a lahira ko kuma babba a duniya babba a lahira ko kuma karami a duniya kuma babba a lahira wannan duka guda biyun yana faruwa karami a duniya kuma babba a lahira babba a duniya kuma babba a lahira duka ne za ka ga wani babba ne a duniya kuma babba ne a lahira wani karami ne a duniya kuma babba ne a lahira Ka ga annabawa ai manyan mutane ne a duniya kuma manyan mutane ne a ina a lahira sahabbai manyan mutane ne a ina a duniya kuma manyan mutane ne a ina a lahira to ka ga rabba na atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban sai ka roki Allah akan haka Allah ka sa mu cikin su to shine Allah madaukaki yace khafidatur rafi'a Imam Hassan al-Basri da Imam Qatada bin Da'ama as-Saddusi da waninsu haka su ma suka fassara wannan aya an rawaito daga al-Aufi daga malamin sa Abdullahi dan Abbasin yace khafidatur rafi'a yace abinda ake nufi da khafidatur rafi'a yace asma'atul qarib wal ba'id akwai mutanen da za a jiyar da su na kusa da kuma na nesa shine abinda ake nufi za a jiyar da wasu na kusa kuma za a jiyar da wasu daga nesa ikrama ya ce hafafat fa'asma'atil adina aka sassauta aka ji yadda wa'anda suke kusa wa rufi'at asma'atil aqsa aka ɗaga murya kuma aka ji yadda wa'anda suke nesa duka wannan ranar haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi kamar yadda imamu bahab da qatada bin da'ama a sadusi suka fari akan wannan kenan akwai wasu mutane kaskantattu ne Allah zai ɗaukaka su akwai kuma wasu mutane ɗaukakakku ne amma Allah zai kaskantar da su ma'ana ɗaukakakku ne a duniya amma kaskantattu ne a lahira akwai kuma wasu kaskantattu ne a duniya amma ɗaukakakku ne a lahira akwai kuma waɗanda Allah zai sa a ji su ranar tashin alkiyama bi ma'ana Allah zai ɗaukaka su zai martaba darajarsu a gaban duniya Allah zai fifita su kowa ya gansu Allah ka sa mana cikinsu shi ne sai Allah maɗaukaki ya ce iza rujjatin abu rajja to wannan lokaci ba zai ba mu dama mu fassara wannan ayar ba saboda ayoyin da ke rataye da ita a wajen fassara ta amma idan Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba za mu ɗaura daga wannan gaba insha Allahu subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa a ciki in kuma babu insha Allahu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam na'am na'am na'am ya ga dama na? e eh, malaman tafsiri sun yi magana har ma suka kara wa juna ilimi wasu suka ce akwai wildanun mukhalladun wanda Allah ce wildanun mukhalladun su yara ne 'yan aljanna ƙanana an ajiye su aljanna saboda abin sa kana jin nishadi kasan in yaro ya cancana ado yana tafiya yana da kyau a ido to haka su Allah zai yi su a cikin aljanna suna nan yanzu a aljanna suna shawagi to sai shine wasu malamai suka ce wa'annan yaran suna ciki sannan kuma hurun in matan da aka ajiye maka eh kari akan naka na gida insha Allah in ka aiki shiga aljanna an gane yawa eh, na sani ni ko na san dai ne ka gane Allah ya samu dace na'am wa alaikum salam na'am a wancan khaffafa wannan a a takaita shine takhfif a takaita shi kuma wannan khaffafa khaffafa ya sauka shine munkhafid abu wanda abin da ya sauka kasa wancan kuma a takaita an gane akwai bambanci eh na ji ba malam isa ya ce akwai masu neman ƙara aure a musa ajiya. to allah ya ba su eh hada jikan wali dan murna wala <laughs> ya kubutar da shi <laughs> ah, akwai wani bawan Allah da ke zuwa nan karatu ana kiransa shehu eh ba kai ba ba yawa ba kai ba eh alhaji shehu dangwace yana zuwa yana zama a can wani lokaci yana zama a nan wani lokaci yana zama a can wani lokaci Allah ya masa rasuwa jiya Ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah kuma ya sa aljanna makomansa shine abokin Hamid Hamid wanda galiban yake zama wajen da Abubakar din yake zama yau tazaransu shekara uku kenan Hamid ya rasu shekara uku yanzu shi kuma Allah ya karanta jiya yana zaune kawai ya ce matarsa yana ɗan jin hannunsa ya yi nom sai ta ce bari ta hau sama ta abin nan shi kenan ta zo ta gawa kaga duniya kenan ya tafi kenan sai dai kuma a lahira muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓi bakoncinsa ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa ya shige cikin al'amarin sa da na iyalansa bayan tafiyar sa, ya daidaita masa al'amarin 'ya'yansa da zuriyar sa, ya sanya albarka a cikin rayuwarsu mu kuma kada ya batar da mu bayan tafiyar sa, ya shiryar da mu hanya madaidaiciya duk lokacin da mu ma namu ta zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa mu ma firdausul a'la ta zama makoma a gare mu wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mana yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa da sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ka sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa yin iyalanmu da shi mu taimakawa ɗan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu har gwadon iko ya Allah muna roƙonka wa'annan musibu da ta kunno ga wannan yanki da muke ciki a wannan ƙasa namu ne arewa kuma mutanen da ke cikinta ya Allah muna roƙonka ka sanya ya mana shi duk waɗanda suke kunno wannan fitinar ya Allah muna roƙonka kai mana maganin su ya Allah in a cikin mu suke ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su in kuma a wajen mu suke ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah ka daura musu cutar lami sasa ya Allah ka hana su dukkan alkhairin da suke nema matukar ba za su dina wannan fitina a cikin al'ummanmu ba ya Allah in kuma zanabanmu ne ya jawo mana kake mana ukuba da shi ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka gafarta mana ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah muna roƙonka duk waɗannan fitattunin da ke yawo a cikin arewa ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku da siffofinka maɗaukaka ka kawo mana ƙarshensa duk waɗanda suke kunna su ya Allah ka yi mana maganinsu ya Allah mu kuma ka tare mu daga dukkan sharrin nan kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan sharri fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin